لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da da da 1441 hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas, ashirin da tara, oke talatin mako wanda ya dace da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa muna darasi na goma zama na goma a cikin tafsirin na alkur'ani mai girma da muke gabatar a wannan sura mai albarka suratu taha wanda muke gabatar a wannan masallaci na usman bin affan da ke kofar gadon kai kano nigeria jiya mun tsaya ne a ayat da allah tabaraka ta'ala yake magana kan wasuwasi da shaidan ya yi wa annabi adam da na na hawa fa waswasa ilaihi Shaifanu, shaidan ya yi masa wasuwasi ya ce da shi hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla wa waswasa ilaihi a cikin suratul a'raf kuma sai ce fa waswasa lahu mashaitan to me bambanci tun da kissa guda ɗaya ne wannan aka ce fa waswasa ilaihi anan a'raf a cikin a'raf kuma sai aka ce fa waswasa ma malamai sun ba da amsoshi da dama amma a takaice suka ce haka yake huruful jar yakhlufu ba'daha ba'dha harufa na jarra wasu sukan wakilci wasu kenan fallamu ta ci bi ma'ana ila ita lam laɗin lamun tana zuwa da ma'anar ila da aka ce sacan aka ce fa waswasa lahuman shaifan? ko kuma anan aka ce fa waswasa ilaihi shaitan su babu wani iskali a ciki sannan a ƙarshe aka ce lokacin da shi ɗaya musu wannan wasu wasi da annabi adam da na hawa suka ci wannan bishiya falamma zaqa shajarata badat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraƙin janna suna cin wannan bishiya kurin sai tsaraicin su ya bayyana suturarsu sai ta zube sai ga tsiraici a matsayinsa na annabi da zai iya zama da tsiraici ba sai maza maza ya kama fusgan ganyen bishiya a gidan aljanna don ya rufe al'aurarsa shi ne wattafika ya sifa ne min warafin janna sai suka fara ciran bishiya ko ganye na bishiyar aljanna suna lullube al'aurarsu da shi da matarsa Su shi ne malamai suke cewa kinan wannan ayarar ah, tana nuna mana wajibcin suturce al'aura haka wasu malamai suka faɗa wujubu satr al'aura bai kamata mutum musulmi ya zauna al'aurarsa a bayyana ba to mu daban da abinda suke yi mana a yau gashi za ka sa rigar amma za ka kamar baka sa ba mutum ya sa wandan amma bai sa ba an kuntace kaya an matse kaya waɗanda za ka ga tsiraicin ana ga kamar an rufe shi ne amma ga alamarsa ta bayyana musamman ga iyaye mata gaba dai an fitar da su daga hayyacinsu daga tsarin musulunci da ya ce su kula da al'aurarsu wanda suturci al'aura shine mutuncin dan adam amma yau kafirai yahudawa turawa ƙoƙarinsu shine su bayyana mana tsaraicinmu da babanmu annaba adam da na na hawa'u kokari suke su rufe jikinsu su lullube don kada al'aurarsu ta bayyana amma yanzu yau dinkunan da ake yi na zamani suna nuna bayyana tsarinci kuma ana ganin wannan dinkunan su ne burgewa su ne cigaba musamman na mata mace za ta iya dinki da take so ta yi wa mijinta amma wacce take fita waje ko kuma matar auren da za ta fita waje haramun ne ta saka irin wannan kaya da zai bayyana tsiraicinta shi sa manzo Allah faɗa hadisin muslim sinfani min ahalin nari lam arahuma akwai nau'i guda biyu cikin yan wuta ni dai yanzu ban gansu ba amma za su zo a ƙarshen duniya ce wani sa'un kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buksil ma'ila za a yi mata za a zo a zamani a rayuwa a ido mata za ka kafiyat sun saka kaya a jikinsu ariyat amma kuma suna tafiya cikin tsiraici kafiyatun ariyatun gashi sun sa kaya amma a tsirara suke inji annabi ma'ilatun mumilat masu fitina masu karkatar da tunanin mutane su suna tattare da fitina kuma duk wanda ya gansu shi ma zai karkata zuwa gare su na fitina ga kayi an da gashi kamar tuzon raƙoni ana kwalliya da gashi ana wato ado da gashi ana fitar da shi wanda yau za ku ga wasu matan ba sa ma iya saka ko hijabi ko dan kwali ma ba sa sawa sai dai kawai su dan yaku dan gyale gyalen dama wannan munafurci ne baya zama dama ana sa shi yana sauka ana sa shi yana sauka kamar tana rufe kanta amma bayyana kanta ke damar so take a gani to hajiya ko yar uwa kin bude gashin ki kin bayyana ke dai ba ke ka ba kowa kyau ba kuma ke gashin ma in ana maganar mata masu gashi ma ke bai kamata ki shiga layi ba dan ke a ce ma wata kila ko lokacin da aka zo rabon gashin ma kina bacci ba ki da shi ki je ki ga mata masu gashi tun daga gadan daga kansu har gadan baya har dindigen kafar gashi ne suke da shi tun daga kansu har yana jan ƙasa gashinsu su ne masu gashi in ma za su yi ado da gashi ko za su bayyana gashi ko na su suka cancanta su yi baki ba abin naki kamar daukani gashi kamar babu amma sai fitina annabi yake cewa waɗannan la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha irin waɗannan mata ba za su shiga aljanna ba ya ce kai ko ƙanshin aljanna ba za su ci ba ya ce ƙanshin aljanna ana jewa ne tafiye shekara ɗari biyar ya ce to ƙanshin aljanna ma ba za su ci ba to muna kira ga iyaye mata ku ji tsoron Allah kar ku shiga cikin ƙarƙashin wannan hadisi da yake magana akan mata waɗanda suke yan wuta kuma an ce da su yan wuta ne saboda suna bayyana tsiraici ba sa lullube tsiraicinsu haka maza ma samari matasa ash down da ake yi a sa wando a yayin shi ya kasa ana bayyana tsiraici ba ɗabi'ar mu bane bai kamata ka zo kana koyi da yahudawa kana koyi da kafirai kana koyi da makiyanka ba su yanzu nan ko alfarma ba za su yi maka ba za ka taɓa ganin suna yin koyi da wani abu na al'ada ka kai ba shi ko ba fulatani ba amma kullum so kake in aski za ka yi sai ka je ka gano yadda arna suke kai ma ka yi aski idan riga za ka sa ka fi so ka ga yadda arna suke sa a kafuran duniya ka sa irin kasa mu ba mu da yayi namu mu mu za mu yi yayi namu sai dai mu kwafo na wasu wannan yana nuna ci baya al'umma in ta ci gaba ita ce take zama creative al'umma creative wanda tana iya kirkiran wani abu sabo ta tashi a duniya a yi sha'awa a koyi shi mu da muke da al'adu na kwarai mu da muke da karantarwa ta kwarai mu da muke da kaza muke da kaza ai bai kamata mu zo mu bari mu bata lokaci muna koyi da wasu makiyan mu ba Allah ce ga kunan waɗannan kuna son su amma su ba sa son ku tuhibbunahum wala yuhibbunakum kun nuna kuna son su amma su ba sa son ku ba sa kaunar ku ku saka kaya irin nasu ku yi magana irin nasu ku yi mu'amala irin nasu duk abin da suka yi shine za ku yi kuna ta bin su sun shiga rami kun bi su suna kore ku amma kuna bin su kuna bin yahudu da nasara kuna bin arnan duniya kuna bin kafiran duniya ku kun ki ku zo ku tallata naku ɗabi'un da al'adun naku na kwarai na iyayenku da kakanni wanda wani zai gani ya sha'awa amma ina yanzu duk wanda zai zo tafi galiban mutanen mu galiban in mutum zai tafiya zai je America zai je Ingila zai nemi yar kwadinsa da matsatsen kayansa da kananan kayansa ya tafi ya je ya saka a can in ya je yana jin kunya sa babbar riga ko dogon riga irin wannan tamu ta Hausawa yana jin kunya ya sa amma su kuma fa in za su shigo kasar ku ta Afirka ba za su yi muku alfarma ba da kayan su suke zuwa amma ku ba ku isa ku je ku sa naku kaya ba kuna kyamar kanku da kanku wannan ba daidai ba ne, wannan shi baya ne wanda yake da yanci ko ina yake ku je ku tambayi tarihin su ta fa balewa sardauna su wane ne sauransu da suka yi karatu a can kasashen waje aka ce har suka gama sardauna da suke zuwa kasashen turawa nan har suka gama kullum da rawaninsa da babban rigarsa har a makaranta har karatun da suka yi ki daya amma mu yanzu yaro ana kai shi ingila karatu ana kai shi america karatu shi kenan ya zama bai yahudi ya canja kurin shekara ɗaya wata ɗaya wata biyu wata uku ya riga ya canja tunaninsa kurin allah gyara mana halin imamul qurtubi ya yi bayani wato a cikin tafsirin suratul araf tunda akwai ayar makamanciyar wannan a cikin suratul araf Ya ce wafi al'aya aya dalilun ala qubhi kashf a cikin wannan aya akwai dalili da yake nuna mana munin bayyana al'aura kuma lallai Allah ya wajabta wa annabi Adam da matarsa su tsirci al'aura mu ma ƴaƴansa da jikokinsa dole mu tsirci al'aura mu me dalili shine lokacin da al'aura ta buɗe sai suka yi maza maza suka lallabe al'auransu an haka ito daga imamu shafi'i Allah masa rahama cewa anna man lam yajid ma yasturu bihi auratahu duk wanda bai samu abin da zai suturce al'aurarsa ba inji imamu shafi'i illa waraka shajari ba yi da abin da zai suturce al'aurarsa in ba ganyen bishiya ba to lazima lazimahu an yi yastatira bidalika wajibi ne fa ya suturce al'auran nan nasa koda da wannan ganyen inda ta kama za ka rasa riga za ka rasa wando za ka rasa mayafi za ka rasa zani babu to sai ka balli bishiyar gidanku ka daddaura a kowanka wajibi ne li'annahu suturatun wato sutura zahiratun alayhi alayhi tasattur biha abu ne wanda yake ya fito zahiri wajibi ne wato mutum ya suturtu da wannan ganyen kama fa'ala adam fil jannati kama yadda babanmu annabi adam ya ainihin wato aikata a cikin aljanna idan ka zo magana a sallah wajibi ne kam tilas malamai sun yi jima'i. dole ne a sallah mutum ya sallah da sutur cewa al'aurarsa kada mutum ya kuskura ya yi sallah al'aurarsa a buɗe kamar yadda aya ta zo cikin alkur'ani ya bane adamu kudu zinatakum inda kulle masjidin ku suturce sutura ku jikinku shine abin da ake nufi ku zina ta kun ba wai ku kwalliya da ado kaɗai ake nufi ba zina din suturce jiki ka lullube jikinka ka sa kayan mutunci za ka je masallaci sallah ka rufe jikinka ka sa kayan kwarai a nan da ke son ja hankalin mutane da dabi'u da muke da shi mara kyau da yayin da mutum zai je masallaci sai ɗebi mataccen kaya ya saka ko ga mutum yana da kayansa na mutunci sai rinka zuwa da kaya wulakantattu a masallaci kaya masu ɗoyi kayan bacci amma zai je ɗaurin aure sai ƙure a daka amma masallaci ba a ƙure masa a daka wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ƙware da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika a yi shela lokacin da sayyidina abubakar ya yi wa mutane aikin hajji shine amirul hajji shekara ta tara annabi ya sa a yi shaida ala Allah ya hujja ba da hadal abin mushrik ana a duniya bayan wannan shekarar kar wani mushriki ya zo ya aikin hajji kuma wa Allah ya bil baiti uriyanun kada wani ya zo mai tsaraici wanda yake cikin tsaraici ya zo ya yi tsawafi malam da kafiran zikidir yadda tsohuwar mutum ta haife shi zai zo yana zagaya ɗakin kaba yana yin tsawafi ba riga ba wando sai da annabi ya zo ya yaƙi wannan mummunan ɗabi'ar ya ce kada wani ya sake dawo mana wannan shekarar ya zo ya yi mana dawafi uriyani yana cikin wato tsare ce kada wani ya yadda da kada ya zai mana wannan annabi ya hana daga nan ne aka musulunci ya samar da yanci na ainihin wato suturce jiki amma da ɗakin allah ma da tsirara suke amma yau ku duba suturar da turawa nan suke sama matan turawa da mazajensu ga gaba ture ƙato girmansa kullum yana yawo daga jeran wando kai musulmi fa gwiwar ka fa al'aurar ka ce dole sai ka sa abin da zai rufe kasa zuwa kasa da gwiwar ka ku duba yadda matan su suke yawo tsirara ƙirjinsu su a waje gadon bayan su a waje al'aurar su a waje wai wannan shine abin da ƴaƴan musulmi suke sha'awa kaga ƴaƴan musulmi a jami'a kamar ba ƴaƴan musulmi ba kaga ƴaƴan musulmi a kwaleji kamar ba ƴaƴan musulmi ba matan su tsiraici na fitar hankali wai ita ta zo tana digiri an ce miki dan kin yi digiri shi kin kin gama boko ne ki tambayi yan boko su gaya miki in kin yi digiri ma baki je ko ina ba kin gama lalacewa kin shiga cikin fushin Allah tun kafin ki gama digiri din kuma haka za a gama wannan iskancin da tsiraice-tsiraicen na banza a zo ana neman mijin da za a aura ya gagara dan duk wanda ya ga yarinya tana yawo tana fudda tsiraicinta komai na ta a bayyane ba zai sha'awar ya aure ta ya kawo ta gidansa a matsayin uwar ƴaƴansa ba kai za ka je ka ɗebo guba ka kawo gidanka ka kawo yarinyar da ba ta da kimtsi ita ce uwar 'ya'yanka ta zai ta haifa ma ƴaƴa ashirin talatin arba'in ta tara maka yaya ba ta da kimtsi daman ka zama ni kaya ma ba ta iya sawa ba ta tarbiyyantar maka da 'ya'yanka a wannan aƙida ba za ka aure ta ba to shi yasa suke wahalan sha'ani daman kayan banza ne kayan banza ne zai ɗebe ta in ya je ɗebe ta nan kuwanta na banza su je su yi ta ashar suna zagin juna ta da ke shi ya da ke ta rayuwar wahala ya rayuwar bakin ciki ku ta kanku dan mutum yana boko baya nuna cewa ya zama dan iska boko ba yana koya mutane iskanci bane ba masu hankali suna yin bokon su baya gurbata musu addinansu. babu abun tausayi irin yaran mu yan mata daga fara zuwa jami'a daga fara zuwa kwalaji shikenan ta watsar da hijabanta gaba daya sai ta debo gyale-gyale na munafurci wani lokacin ma haka za ta fita ba abin da ijabe ta haka bayyana tsiricin nan namu idan kun lura a cikin lokacin da ake bukukuwa ana biki wallahi idan ana biki kai ka ce 'ya'yan musulmi mata ba 'ya'yan musulmi ba ne ba muni abin ya isa sai ka kau da kai wallahi wadda wannan duk kalubale ne gare mu mu musulmi mu gyara gidajenmu mu gyara iyalanmu waɗannan 'ya'yan da kuke barin su mata suna irin wannan tsarishin wallahi wata rana su ne iyayen 'ya'ya su jama'a wajibi ne suturce al'aura haramun ne bayyana al'aura so yau insha Allah ta'ala wato za mu tashi aya ta gaba da Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani bayan sun wato ɗauki wannan ganye sun rufe jikinsu to sai kuma mai ya faru malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله تبارك وتعالى يا بام الأباري يا عند أنبا آدم لنا نحوه بس بي ومن عنده عندي ya ba su ba na cewa kasa ciwon nan bishiya sai shedan ya sa su suka fada cikin tsiraici shi ne malamai suke cewa duk wanda ya bi shedan dama zai fada cikin tsiraici Allah ke shine Allah ce wa asa adamu rabbahu fa gawa wa asa adamu rabbahu lalle annaba adam ya saba wa umarnin ubangijinsa na istinabil akli min ash-shajarati lokacin da Allah ya ce kada ya ci bishiyar nan wa asa adamu rabbahu sai ya saba wa ubangijinsa sai aka danganta sabo zuwa ga annaba adam amma shaidan ne ya ainihin wato dube shi fazawa sai ya kuskure hanyar daidai shine fazawa akhta'a tariqas sawabi kenan bi sababi adami ta'atihi wato saboda bai yi wa ubangijinsa da'a ba to malamai suka ce annabi adam nan an ce wa asa adam rabbahu an danganta masa kalmar asa ana nufin sako ko ana nufin sabawa wato kin bin umarnin Allah to sai aka ce annabi adam ba da gangan yayin saban ba shi yasa bai zai zama abin zargi a gare shi ba yana da tawili saboda yana da kudirin cewa hanin nan da aka yi na cin bishiya wata bishiya ce ayyananniya ba kowace bishiya ba akwai bishiyoyi a gidan aljanna malamai suka yi tawili fassarar da suka yi shi annabi adam ya dauka wata specific wata ayyananniyar bishiya ce aka ce karya ce amma sauran bishiyoyi na aljanna zai iya ci ba wai anin nau'i kulli ba ba dukkan nau'in bishiya ba da haka da ya je ciwo ta ya ɗauka ban da ita wannan wani abu ne daga cikin maganganun da malamai suka fada Allah ya musu kama. kuma an yi amfani da kalmar isyan ne gare shi wato masu biki saboda matsayinsa ana ga girmansa da darajarsa ta kai ga bai kamata a ce bai bi abin da Allah ya faɗa ba wasu ka ce daga cikin dalilan da ya sa annaba adam ya ci wannan bishiya ba da gangan ya ci ba bai da sha'awa bai da niyyar ya saba wa Allah annaba adam bai da wannan niyyar amma abin da ya faru shedan ne ya zo ya masa rantsuwa wa kuma inni la minan nasihin ya musu rantsuwa da shi da matarsa ya ce wallahi ku ci wannan bishiyar ni fa nasiha nake mu kawai sai annabi adam ya gaskata shi saboda shi mutumin kirki in aka yi masa rantsuwa aka ce wallahi abu kaza ne ba ya da yake yi ba da haka shedan ne ya zo ya yi wa annabi adam rantsuwa ya rantse masa da Allah ya ce nasiha fa nake maka kudin sai ya gaskata shedan nan shi a wajen annabi adam bai zai taɓa yiwa mutum ya zo ya rantse da Allah akan ƙarya ba kun ji ba zai taɓa yiwuwa mutum ya zo ya rantse da Allah a kan ƙarya ba shi ne malamai suke cewa duk wanda ka ga yana iya buɗe baki ya yi maka rantsuwa da Allah a kan ƙarya to wannan mutumin almajirin shaidan ne cikakken almajiri mai ladabi da biyayya kuwa saboda shaidan ne ya fara zuwa ya rantsuwa a kan ƙarya duk inda za a je a dawo karka yi take rantsuwa a kan ƙarya ko da ma ka yi ƙaryar ba ce aka yi ƙaryar ba to kada wani abu ya kai ka karanta da Allah akan ƙarya akwai haɗari wallahi kai dai ka yi zancenka amma ka buɗe baki ka rantse ka ga mutum yana wallahi tallahi na rantse da girman Allah na rantse da zatin Allah kuma ƙarya yake wannan alamar munafiki ke to rantsuwa ya mutu wannan rantsuwa sai suka ɗauke ta to wannan shi ne dalilin da annabi adam ya ci wannan bishiyar ba wai taurin kai ne irin na wani da kai ba annabawa Allah ya kubutar da su da wannan ba su da wannan Allah ya kubutar da su sun mashabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ainihin wato zabe shi ishtabahu ikhtarahu ishtabahu Allah ya zabe shi wato ikhtarahu istafahu ka duba yan nabawan Allah masu gata a wajen Allah wai bayan Allah ya yi wannan bayanin da ya yi kawai sai kuma ya ce Allah ya zafe shi kuma ya fifita shi bayan ya ci bishiyar kuma Allah yana ganin bai yi daidai ba ashe ya yi nadama kan abin da ya aikata shi da matarsa to haka ake son momini in ya aikata laifi ya dama an ka kai zina ka dawo kai astagfirullah astagfirullah kace Allah na tuba insha Allah ba zan sake ba ya ubangiji in ka dauki kayan wani kai nadama in kai ƙarya kai nadama in kai zalunci kai nadama ashe annabi Adam nadamar yayi dan yana daga cikin sharadin karban tuba ko mai alabi cewa ya annadamu alama fata kai nadama akan abin da ya gabata da niyyar cewa ba za ka taba komawa kan laifin da ka aikata na wannan zunubi ba da aka da yi nadama ishabahu rabbahu sai Allah ya zabe shi istafahu wa qarrabahu wa ikhtarahu ya matso da shi kusa da shi fata ba alaihi ya karbi tubansa kabila taubatahu wa hada sannan ya shirye da su ya shirye da shi wato ila sabati alaiha zuwa ga tabbata akan wannan gaskiya wa ila almudawamati ala ta'atillah da kuma ila zuwa dawama akan yi wa Allah da'a shi da matarsa sun tabbatar wa kansu cewa sun yi kuskure ba daidai suka yi ba kamar yadda suka faɗa a wata ayar ƙala rabbana zalamna busana. wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu bayan sun ci bishiyar nadamar da suka yi kenan ya Allah mun zalunci kawo kanmu zalamna anfusana wa in lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba idan baka yi mana rahama ba to tabbas za mu kasance cikin masu hasarar shi shikenan Allah ubangiji ya masa wahayi da wasu kalmomi na karban tuban nasa yace fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim kaga anan gurin Allah tabaaraka wa ta'ala ya karbi wannan kalmomi da yi amfani da su na tuba da neman afuwa zuwa ga ubangiji tabaaraka wa ta'ala kuma Allah ya karɓi tubansa zai iya yiwa mutum ya kuskure wa Allah shi lamarin Allah haka yake yana so idan kai masa kuskure to ka nemi ya yafe maka ka nuna kayi kuskuren ka nuna kayi laifin yanzu kun ga annabi adam da Allah ya zarge shi ya aikata abin da baya so kaga yayi nadama ya nuna ba daidai yayi ba to ko dan adam ne ma in ka masa laifi ba in ka nuna masa ba daidai ba sai ka ya sauko ka nuna masa kai ba daidai ba to wannan jira Allah wani lillahi masalul a'la suka ce kana rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shikenan sai kuma Allah ya ce to tunda haka ne an yafe maka an karɓi tuban naka amma qala hadatha minha jami'a ba'dukum li ba'din adu ku fita daga gidan aljanna da ɗayan to wannan shine asalin fitar annabi adam daga gidan aljanna ihdita ku sauka ku gangara da kai da hawa wannan alifu din ihdita na mutum biyu ne alifu tasmiya ne ana nufin adam da hawa almuzkurai ne wanda aka ambata a cikin faɗin safa aka lamin ha ai su biyu suka ci bishiyar fa badat lahuma sau'atuhuma tsirrishin su ya bayyana su su biyu wasu malaman wai sai suke cewa ihbita minha ai ana nufin wato yana komawa ne zuwa ga iblis da adam alif ihbita da adam da iblis din ku sauka aka ce su gangara su koma su fita shiga duniya su bar aljanna wannan yana nuna mana ashe aljannan a sama take aljanna jama'a a sama take saman sama ƙarshe ita kuma wuta a ƙasan ƙasa ƙasa take da aka cewa da aka yi ihdisa ku gangaro ku sauko to yana nufin aljanna a sama take duk wanda ya mutu in ya samu aljanna sama zai an yi sabi Allah sama zai kai shi da Allah kai sama da mu yan wuta kuma suna kar kun ga akwai nisa kenan ina fata ana fahimta Allah ya ce da su amarhuma bil hubuti min aljannati su fita daga gidan aljanna kamar yadda aka yi bayani a wasu ayoyin kamar yadda yazo a cikin suratul baqara wa qul nahdhu ba'dukum li ba'din adu ku gangara to anan kuma in kun lura akwai bambanci tsakanin ayoyin wannan wanda Allah ma ya karanta mana qala bita su biyu ko amma kuma a wata aya cikin suratul baqara wa qulna bitu ihbita biyu ihbitu uku har izuwa dubu har sama da haka wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu sashin ku da sashin ku kuna masu jiyayya ko abokanan gaba walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin a wata ayar din kuma qulna bitu minha jami'an kuma duk فإما من مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشي سورة الأعراف كما قال اهبطوا شيما كقد جمعي اهبطوا بعضكم لبعض أدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولنا ayoyin sun أشياء القرآن اهبطا اهبطوا دكا sun zo bisi zai jam ihbitu kama yadda yazo a cikin suratul bakara kama yadda yazo a cikin suratul araf sun zo bisi zai wato at tasmiya ana nufin mutum biyu ba jami'i ba kama yadda yazo a cikin suratul taha inda Allah ran ma karanta mana yanzu ko da yake a cikin suratul taha din ma bayan ya kawo tasmiya sai ya biyo ta da kuma jami'i yace eh zaba kuma sai ce fa in ma ya atiyanna kum minni hudan ya atiyanna kum kuma sai koma jami'in ya faɗi mutum biyu kuma sai kawo jami'in kuma malamai suka ce kenan a nan gurin tasniya ɗin mutum biyu da aka bada idu ɗin za mu ɗauka ana nufin adam da hawa ne kawai to jami'in fa za mu ɗauka ana nufin da adam da hawa'u da zuri'arsu ga baki ɗaya wannan ya kuma saba da ra'ayin waɗanda suka ce ana nufin da adamu da iblis ne aljam'u bi ake ba da zuriyati ma ma'ahuma ne ana nufin da su da zuri'arsu ga baki ɗaya haka kuma wasu suna ganin cewa jami'i ibisu din yana iya ɗaukan annaba adam da hawa da iblisa da kuma wata macijiya a gidan aljanna duk da zai cewa fa in ma ya fiye na kun ni hudan kaga dole an shirya macijiyar nan a ciki su wannan ina so nuna mana yadda Allah ya ambaci isoshin ne gaba ɗaya a cikin alkur'ani mahallin shahid mu yanzu a nan gurin ba za mu zurfafa cikin sabanin da malamai suke ta faɗa ba annabi adam bai yau gashi nan ya sauko daga gidan aljanna Allah ya sauke shi ka gangaro ka sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku da sashin ku zuri'ar ku za ku zama makiyan juna za ku yi ta jayayya za ku yi ta musu za ku yi ta fada akan abin duniya shi ne ba'dukum li ba'din adu ba haka muke ba mana ai tun da aka bar aljanna aka dawo duniya aka shiga matsala shi daman shaidan haushi yake ji don me yasa annabi adam ya samu sharafa kar ku manta mun karanta Allah ya ce da shi yayi sujjada yace bare ya sujjada ba ko yayi sujjada yace bare yayi sujjada ba khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ya za a halice ne da wuta a halice shi da tabo a zo a ce wai mai sujada daga nan hasala ta shiga sai ce sai ya halakar da annabi adam shi da zuri'arsa gabaki daya ya dauki alwashi ya ce duka su ya halakar da su shine ma Allah ya faɗa wani gurin ya ce a inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin akwai bayi na a cikin zuri'ar annabi adam wanda baka da iko akan su sai dai waɗanda suka bi ta cikin halakakku tababbu so shi dan yayi wa Allah alƙawari ya ce wallahi sai ya halakar da mutane la ahtanikanna durriyatahu illa qalila dazzira'ar adam wannan adam din da ka bibita shi a kaina to ni kuma nayi alƙawari duk sai na san zuri'a sa yan wuta ne sai dai kaɗan. wanda Allah tabaaraka wata'ala ya ainihin wato zaɓa. Allah ce fa imma yantakum minni hudan ya bani adama idan shirya ta zo muku ta hanyar aiko muku da manzanninmu wa inzalil kutubi da saukan muku da littattafai to fa alaikum an tattabi'u rusuli to ku bi manzannina Allah ya ce idan shirya ta zo muku aka turo muku da manzo ko manzanni to ku bi su ku bi annaban da ya zo muku ku yanzu a zamaninku ku annabin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku zama ahlus sunna masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnar annabi kai sallah irin ta annabi kai karatu irin na annabi kai mu'amala irin na annabi kai addini irin na annabi dan ba ka da wanda aka ce ka bi shi in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ana bin ka bashi ka bi annabinka da Allah ya turo maka, kar ka bari a dora ka akan wani ra'ayi da zai saba wa annabin da Allah ya turo maka Allah ce fa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta bi an amana bi rusuli wa saddaqa bi ya yi imani da manzannina ya gaskata na. akwai littattafai alkur'ani linjila zabura zubi ibrahima da musa da sauran littattafai ko da ba su aka turo maka ba amma ka imani ka yadda su ma na sama ne daga allah ne amma qur'ani shine naka to ku imani duk wanda ya bi shari'a ta yi imani da manzannina ya kuma gaskata littattafai na fala zillu wala yashqa baya mata a wannan duniya na fi duniya wala fil akhirah ko a duniya ko a lahira sannan kuma bai zai zama to ya fada cikin shakawa ba bai zai zama dan wuce ba bai zai zama cikin masu tabewa ba wata ayar Allah ce kun da minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda a huda ya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro babu bakin ciki duk wanda ya bi shari'ar Allah kuma wannan shine abin malamai kullum suke ta mana wa'azi jama'a mu yi riko da alkitabu was sunna mu yi riko da alqur'ani mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da alqur'ani ya tsira ya kubuta duk wanda ya riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira ya kubuta ya dace duk wanda ya bar alqur'ani duk wanda ya bar sunnan manzon Allah ya halaka Allah ya ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم بداشي بمؤمني نمجد مجي أشي الله يا zaɓi wani abu ya ce ga abin da za a yi ya ce ga umarni nan kuma ku zama kuna da wani zaɓi ba na Allah ba wanda ya ba Allah ya bi manzan Allah shi ne mai rabauta su ku yi ƙoƙari ku yi riko da abin da Allah ya zo da shi ta hanyar bin manzansa sai Allah tabaraka wata'ala yayi bayani akan kyakkyawan makoma ga wanda ya bi shiriyarsa sannan kuma ga mummunan makoma ga wanda ya ki bin shiriyarsa mai Allah ya arafa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله مدوكين سركيكي شوى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا دون دي كوتشي وأنبتنا wanda ya kauce wa alkur'ani wanda ya kauce wa sunna wanda ya kauce wa shari'a da Allah to yana da rayuwa ta kunshi shine fa inna lahu ma'ishatan banka shadidu tsiyak kenan zai yi rayuwa yana cikin tsananin kunci ma. duk abin da ya kuntata maka a larabci ana ce da shi bank duk abin da ka shiga kunci ana ce da shi zank fa inna lahu ma'ishatan zanka wanda duk ya kauce wa shiriyar Allah ambaton Allah alqur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ta Allah to tabbas yana cikin rayuwa mai kunci wallahi koda ku ce kowa kudi koda ce ya kowa mulki da sarauta kalmar son din nan da namiji da mace duk ɗaya ne ya fihi al-muzakkar wal mu'annas da al da aljam. Mana ma'ana wannan kalmar ita ba ruwanta da namiji ko mace ba ruwanta da jam'i ko mufradi ko tasniya kawai son din nan haka take kawai kunci ba a ce kunci kuncaye ko kuncuna ba a bada kawai kunci kuma ba a ce kunciya ta mace ko kunci namiji a kunci kawai da namiji da mace duk kunci mutum ɗaya ko mutum biyu kunci mutum uku ko mutum dubu duk kunci so duk wanda ya yi wannan zai yi rayuwa cikin kunci to Allah kiyaye abin da ake nufi wanda ya bi shirya ta ya bi manzamina falam ya zilla wa lam yashqa bi zai tabe ba amma duk wanda ya kauce wa ambatona ana nufin hudayan ladhi ja'a bi rusuli shirya wacce manzannina suka zo da shi ta da manzannina suka zo da shi duk wanda ya kauce to shi kenan yana da rayuwa mai kunci hadal mu'ridu li hadal mu'ridu ma'ishatan dayyikatan mali'atan bil hammi wal ghammi wal afran wannan wanda ya da kai yake bi qur'ani ya fada da qur'ani yana gaba da qur'ani akwai wanda a fili da zai fito da ce ma yana faɗa da Qur'anin ba amma duk abin da musulunci ya zo da shi bai yarda da shi ba kuma wai yana sallah wai kuma kai in ya ganka mai addini ne kokari yake ya ga cewa kana takurawa kanka wani yana tambayan abokinsa ya je mai ziyara wai ya je irin ɗaliban da ne suna karatu a ingila ko amerika ne abokinsa ne sai je irin yawon bude ido ne shi ya je makarantar suwa ne abokinsa ne yana zuwa sai ga lokacin sallah sai ya tashi shi bakon kenan sai shi dalibin sai kita kai yanzu har yanzu a najeriya ba ku daina sallah ba wallahi kai gaya masa ya ce malam ya kace ya ce har yanzu ku daina sallah ba ta yi tun da na zama nan ina wallahi ba na wasu sallah sai da allah ta fara mu gida ce kawai kana kula wa kanka ka tsaya kai rayuwa malam ka tsaya kana abin nan yake gaya wa abokin ya ce shi ko abokin ya ce yanzu wani lalacewa ka ta kai haka kurin dan ka zo america karatu ko ka zo ingila karatu shi na ƙarar da ya ce ba ku daina sallah ba ina tuna mutumin nan lokacin da ya kira ni yana mun fatawa yana mun tambaya ya ce malam kaga abin da wani aboki na ya ce kaga duniya sai ta kaucar da mutum to wani ba zai gaya maka gaba amma wallahi ba ya yi to duk wanda ya kauce wa hanyar Allah zai rayuwa mummuna rayuwar da take cike da bakin ciki da bashin rai da damuwa wasu la'akiba ba yanzu ana faɗa malam duk kafiri da ta sani yana cikin wani irin kunci da baya ganewa me yasa babban kuncin malam sai ji damuwa a cikin zuciyarsa amma kai in kunci ya dame ka sai ka dauki qur'anin nan ka karanta kawai sai ka ji ka samu waraka da abu ya tayar mana da hankali sai mu maza mu kanwa qur'ani da mun ji tashin hankali da damuwa kawai sai mu alwala mu je mu kama sallah a kafiri bai da wannan yanzu tashin hankalin da ake ciki na virus nan da waye sauran sun mumini mai imani ne abin nan wanda yake da Allah in ya shiga damuwa ma sai zai ta karanta Qur'ani sai zai ta salatin Annabi sai zai ta sallah da daddare sai samu nutsuwa kawai ya riga ya sani cewa abin da Allah ya dora masa shi zai same shi abin da Allah bai dora masa ba kuma wallahi duk abin da za a yi zai same shi ba ba abin da zai same shi yanzu ku duba duk abin nan da ake yana so ku lura a wannan zamanin a yanzu yanzu ba muna cikin damuwa ba corona corona corona corona kowa corona ko ina corona gidan rediyo corona gidan talabijin corona ko ma me ma corona ko wace ya ma corona ko wani alheri ma corona a masallaci corona wane ne corona amma ka duba yara kanana in ka duba yara irin kanana din nan ba abin da idame su san ma wani corona ba sai dai dan babi wasa ma kaga suna wasa ba abin da idame su ya zo wani wanke hannu ya wani toshe hancinsa wani abin da sai dan ubansa ya daura mai ko ya daura mai ma ya geje ne kuma wallahi ina ga kuma abin da zai same su wannan yaran saboda akwai wata kulawa ta musamman da Allah yake musu in yara ƙanana wajen suna tsalle-tsalle suna buge-buge kowa ya shiga gida ya buya abin nan sauran su za su harkokin suke ba abin da idame su kun lura da wannan da mazansu da matansu duk yaro ƙarami wanda bai tasa ba bai kai wani shekaru ba ya san daɗin duniya ba babu wani abu da ya dame shi na wannan corona ni da kai da muke jin tsoronta saboda daman duniya mun sa ta a gaba muna neman ta kuma ba mu so mu rabu da ita gaskiya shi yasa muke ta firgita muke ta tsoro shi kuma zuciyarsa kwakwalwarsa ma bata kai ma a gaya mai wani abun da zai firgita shi ko ya tsorata da shi ko ko shi komai ma wasa ne kawai kuma kaga Allah ba su wata kariya ta musamman to shi bai san wannan dan ba amma duk wanda ya kai munzalin takalifi a kansa to zai yi rayuwa ta kunci idan bai bi Allah ba tabaraka wa ta'ala bacin rai damuwa ko da ku shine malikul muluk sarkin sarakuna da ake faɗa wanda babu wani malikul muluk in ba Allah ba ya tara duniya ya tara arziki Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ai duk wanda ya aikata aiki mai kyau namiji yake ko mace yana mai imani to falaluhi yanahu ayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa wacce take mai tsarki da mai daɗi imam ibn kasir ya ce fa inna lahu ma'ishatan dankan fid dunya fala tumani'na lahu wanda duk ya kaucewa shiriyar Allah wanda duk ya kaucewa shari'ar Allah to zai rayuwa cikin kunci kaga shari'ar nan da wata rana ake kokarin a ce ayi shari'a yi wa mutane shari'a yi wa musulmi shari'a sai aka samu wasu daga cikin musulmin su suka fito suke yaƙar shari'a nomun shari'a in Nigeria sun rubuta nomun shari'a we don't like shari'a we don't kaza we don't support shari'a shari'ar Allah suka ce ba sa santa mu ba musulmi cewa muka yi iya mu ya mu a bari a yi mana hukunci da alkur'ani da hadisi kar a mana hukunci da constitution constitution amma ba za su bari ba saboda wancan aizancen Allah ne dan me za su yi muku hukunci da magana Allah ba za su yi ba sai su zo su hukunta ku da hukuncin dan adam azzalimi azzalimin ma hukuncin bature wanda shi ba yana can shi ya kakkafa dokokin nan ya dora ka akai kasarsa daban kasarka daban tsarin rayuwarka daban tsarin rayuwarsa daban amma ya kafa maka dokoki a su za ka rayu kana so ko ba ka so akwai kaskanci da ya wuce wannan ba wai ba da al'adunmu da ɗabi'unmu muke yin ake mana hukuncin ba a dokoki ne na wasu ya ce a ingila za ake yi a amerika za ake yi a kaza a ce a ɗebo mana dokokinsu a zuwa hukunta mu saboda mu bayi ne su kuma ba za a ɗebi dokokinmu da al'adunmu a je a hukunta su ce saboda mu bayinsu ne a yi ai mu bayi ne to wannan ɗaya ne daga cikin ma'isha banka rayuwa ta kunci duk wanda ya bar shari'ar Allah to ya tabbatar ba shi da rayuwa mai jin daɗi ko da yana gani yana sa riga da tafi kowa ko yana hawa mota tafi kowa wallahi tallahi ina tabbatar maka ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali amma mai bin Allah shi ne yake da rayuwa mai daɗi imam ibn kasir yake cewa walan shiraha li sadrihi ba yadda za ya samu wato sanyin rai haskaka kirjinsa yace bal sadruhu dayyqun da dalalih kun kirjinsa a kuntace ke saboda bata wa in tanama zahirahu da a zahirinsa sa kana gani yana cikin ni'ima ne yana hawa mota mai tsada wallahi ishe banka ne ya gina gida mai bala'in tsada wallahi ishe banka ne ya auri matan da ya ga dama wallahi ishe banka ne haka suke zuwa ga manyan motocin ga manya-manyan gidajen amma wallahi ba a iya bacci a cikin gidajen sai da allurai an gina gidaje na tashin hankali ba su san ba wuta ba ba su san sauro ba ba su san zafi ba ba su san babu ba duk wani abu na jin daɗi da yalwa a duniya an tara shi a wannan gudun, amma wallahi ba sa iya bacci sai sun yi kansu allura allurar ma wani lokacin an yi ta ta yi felin ba za ta yi ba zuciya ce ta bugawa kai a nan waje kana sha'awarsa ta na'ama zahiru zahirinsa a fili kana gani yana cikin nima ne amma wallahi baya jin daɗi kuma ya kasa gane me jin daɗin kai yanzu ƙashin kaza idan aka baka cinyar kaza guda ɗaya haka baka sai ka ci ka ji daɗi amma wallahi akwai wanda akwai kajin akwai dawisu akwai naman tolotolo akwai naman rago akwai naman saniya akwai na rakumi akwai na wane ne akwai kala kala naman an zan kawo masa a jera masa su amma wallahi malam ya dauki ɗaya anan ya ci ɗaya anan ya baya jin ɗanɗanan baya jin daɗi kai yanzu yadda za ka yi wa kaza ci na ka tayi ka ci ka more ka fasa kashinta ka sha romanta ka yi gyatsa ka yi tsalle ka ce alhamdulillah Allah kawo gobe ma mu je mu farar ke wata kaza wancan alhajin da yake da miliyan kaza wallahi bai sayi wannan kazan irin wannan cin ba bai isa ba iyakaci a ɗan babbare mai cinya ɗaya ne in ya ci rabin cinya ko na hada da wancan rabi ganye rabi wani ne haka ake ta rayuwar a cikin gani. dole mun koma kan ganye kamar awaki in ga maka hada maka da zogale zogale ka zuba rashin daɗin zogale amma dole ka ɗauki zogale shine rayuwarka saboda wai wai ba a mutuwa da wurin ana cin zogale wai <laughs> wani ya ji ya shuka zogale a gidansa wai saboda an ce ma ana shan ruwan zogale ana cin zogale ai ana dadewa a duniya to ka je ka cinye zo galan garin ku ki daya in ajalin ka yazo wallahi alaji sai ka ci ku bi Allah ku samu rayuwa mai daɗi shi daɗin rayuwa akram kalla ba ba riga yake ba ba a mota yake ba ba a gida yake ba wani abu ne a zuciya ne akram kalla kwanciyar hankali yanzu da yawa daga cikin mutane za ga mutum miskini bai da komai sai bakin titi sai shimfiɗa tabar masa wallahi ya bacci adda mun shari'a makara amma wallahi tallahi malam akwai alhajin da bai isa fito farfajiyar gidansa ma ya kwanta ba Allah ya isa ba ga fa masu gadi da yan sanda da security suna gadi da bindigogi ake gadin gidan amma wallahi bai isa tsakar gidansa ya fito ba baya iya fita asubai wannan ita ce ma'isha banka kuma baya iya shiga inda mutane suke shiga kai ko ba inda ba za ka je ba shi ko ya isa saboda yana yi yana waiwayawa yana duba wata kila ko yan kame kame su zo su kame shi ko wata kila kaza in abinci ne aka bashi ba zai iya ce ba saboda yajin jin tsoron kada sa masa guba ya mutu don kare a cinye gadarsa ma'isha banka kai yanzu za ka iya shiga cikin mutane a yi walwala a yi wasa da dariya cikin friends abokanai ka je inda za ka je ka yi hira da abokanai a zo a raku ka aiwa aiwa da sauran shi ba yana dawowa gida yana shiga gida da motarsa gareji an rufe wannan gidan zance ya kare ba wanda ya isa ya sake shiga ma'isha banka rayuwa ta kunci amma ba mu gane ba ba mu gane ba wallahi talakan da bayi da kuɗi bai da naira ɗaya wani lokacin wallahi malam yana rayuwa mai daɗi sama da wanda ya tara miliyan dubu yake yi wallahi amma abu ne na zuciya a tambayi zuciya haka imam ibn kasir ya ta bayani har zuwa ƙarshe yace zai rayu cikin kalat da hira da haira da shak rudu da shakka fala yazalu fi ribatin taraddadu yace fa hada min bankin ma'isha mutum yana ta kaiwa da komowa yana ta contemplating a rayuwa sai ce wannan shine kuncin rayuwa sufyan ibn zaina ya ruwaito daga abi hazim daga abi salama daga abi sa'id al-khudri yace ma'ishatan banka din nan yadhiqu alayhi qabru yadhiqu alayhi qabru Allahu akbar ma'isha banka danka banka shine mutum a kuntuta mai kabarinsa hatta takhtalifa adla'uhu har sai wato kirjinsa ƙasusuwan kirjinsa sun safa malam a sa mutum a cikin kabari ƙasa ta mafi shi kaga rifin nan haka kaga nan kamar haka suke amma idan mutum ya shiga ma'isha banka din kamar yadda a shi wannan bawan Allah ya faɗa a bisa al haka za a yi amma sai mutum sai kashin nan ya saba ga baki daya ta taktalifa Allahu kabarin nan da kuke gani duk matsin ba, duk wanda ba na kirki ba ne idan ya shiga ƙasa ce fa take haɗuwa ta matse shi malam ko gini ne ba zo kan mutum baka tausaya mai to ballantana wanda aka sa shi a cikin ƙasar nan aka tsora masa itatuwa da azara da itatuwa da tukwane aka lullube shi aka tattoshe ko ina kuma kasar a ciki ta haɗu ta mafi shi to wannan shine ma'ishatan tambanka. bayan wannan Allah yake cewa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya bar shiriyar Allah baya binta sai mun tashi shi ran tashi a kiyama yana makaho shine a'ma duk da akwai sabanin malamai wani irin makafu wasu suka ce bayi da ba ana nufin amal basari ba ana nufin makanta zai tashi bayi da hujja na shiru yawmal mace aham a'ma za mu tashi shi ran tashi kiyama bayi da wata hujja wasu kuma suka ce amal basari saboda Allah ya ce qala rabbi lima ni a'ma ya ubangiji zai ce ya Allah ya ya ka tashe ni makafu wa qad kuntu basira alhali a duniya kuma da ina gani ni ba mai gani ne a duniya ni ba ba makaho ne. ya aka yi na zama makaho Allah ya ce a wata ayar wa man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil lan tajid lahum awliya min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wahum jahannam za mu tashe su makafi akwai wanda za a tashe su kurame akwai wanda za a tashe su bebaye ga makanta ga kurumta ga beban jaka, a kiyama kana tashi ka ganka da wannan sifa din to akwai matsala rayuwarka ta duniya ba ta yi kyau ba amma dai zancen da ya fi inganci malamai suka ce ana nufin makanta ta rashin gani ne zai tashi makaho baya gani to amma kuma akwai ayoyin da suka nuna cewa kafirai a ran tashin alkiyama da masu sabo akwai ayi ana aka ce suna gani asmi abihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin kaga nan Allah ya nuna suna gani to ya za a yi wasu ce amal basira ba basira za su tashi ne ba basira suka ce ai duk mutumin da ya shiga ya zama dan wuta ina yake da wata basira baya da wata basira wasu ka ce makaho ne baya ganin komai sai jahannama kawai duk wanda ya kauce shari'ar Allah zai tashi makaho baya ganin komai sai jahannama kurin to zance mafi inganci shine a nan gurin dangane sabanin malamai a nan abinda ake nufi ita kiyama mataki mataki ne akwai inda za zama makafi akwai inda Allah zai bude musu gida ya musu hisabi ya musu kaza ya musu kaza so duka akwai gabaki ɗaya. wani gurin bebaye ne summun bukumun umuyun fahim la yarji'un suna bebaye suna kurani suna makafi قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها Allah ce kamar haka ayoyinmu suka zo maka ya kai bawan Allah addallati ala wahdaniyatina wa qudratina ayoyin da suke nuni akan kaɗaitakan kanmu da ikon mu ta ha ka watsa kashin wannan ayoyi ka zubar da su fa taraktaha wa aradta anha ka ki kai aiki da wannan ayoyi wa ka kadhalika al-yawma tunsa kuma yau din nan haka za a rabu da kai a watsa kashin ka ne Allah ya ce karshe وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فأبنا مكبتان ديني الله شباب الله وأن مكين كسكري قوت السبحان شاء الله في منا قوبي إن شاء الله سيما دار المسر وطنا آيوي الله من يجي سيامنا ونم مصيبة ونم بلاهي ونم أنبا دم تشكي الله في كرشنجا الله وتنسك لقام جدا قسيا الله في عافية waɗanda kuma Allah ka bar su da kwanakin su ka azurta su da aikata aiki mai kyau su bauta maka ya Allah ka tsawaita mana kwanakin mu akan alheri za mu bauta maka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh